بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البدء والحذر فأهل وحرم وأباه وهدر لا يجيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا ترى يعلم السر وأخفى ويسمع عنين المضطر ويرى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء استفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى ونجى القليل من النار فصار حرها سرى ثم ابتلاه بذبح ولده فأدهش بصبره الورع وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عجما وأربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاب يرقى وطن ذو الحجة hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1437 wanda watan Zulhijja shine wata na goma sha biyu a cikin watannin musulunci yayin da ya daidai da sha shida watan tara shekara dubu biyu da goma sha shida allah ya kawo mu a wannan masallaci na wato tudun wada yan lilo yar kasuwa yayin da za mu fara darasin littafin wato muqaddimatul risala ta imam ibn abi Zai, al-qirawani Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta al'imam wato abu zai alkirawa ne shi ne mutumin da ya wallafa risala wanda kusan duk wani littafi da ake yin addini da shi a nan ƙasar idan ka ɗauke ƙur'ani to risala ta girme shi kuma ta riga shi zuwa nan ƙasar yana da kyau a taƙaice musan wane ne wannan malami al'imam abu zaid alƙirawa ne shamsuddin zahabi wato shamsuddin abu abdullahi muhammad bin ahmad bin usman bin kaimas al-zahabi al'imam al-zahabi ya rasu hijira 748 yana daga cikin manya-manyan ɗaliban shekul islamu bin taimiyyata ya yi tarjaman al'imam abu zai kirawa ne a littafin tsero a alamin nubala a mujalladi na goma sha bakwai a shafi na goma wanda ya kawo shi a tarjama ta hudu al'imamun zahabi a matsayinsa na babban malami wanda ake kiransa a ce masa ustazul jarhi wa da ya tashi zai yi tarjaman al'imam abu zai da alƙirawani a cikin siro a alamin nubala da abin da ya faɗa a kansa ya ce al'imam shugaba ne al'allamatu malami ne mai ɗimbin karatu wanda ya tara ilimi ta kowane fanni shine al'allamatu al'uduwatu jagora ne shi abin koyi ne alfaƙihu malami ne da ya san fikihul akbar kuma ya san fikihul asgar ya san tauhidi da aqida ya san kuma abin da ke kasa da haka alimu ahlul maghrib malami ne na mutanen maghrib sannan abu muhammad abdullahi ibnu abi zai al-qirawani al-maliki mazhabar da yake bi mazhabar malikiya ce wa yuqalu lahu wannan malamin har sai da ta kai saboda karatunsa ana ce masa maliku sagi wato al'imamu maliku ɗan ƙaramin maliku kenan saboda yadda al'imamu abu zai da alƙirawa ne ya kai a duniyar karatu tarjaman al'imamu abu zai da alƙirawa ne ta zo a littattafai da dama ta zo a cikin littafin alfihirasatu Libun abinadib a shafi na 253 sannan ya sake zuwa a cikin tabaqatul fuqaha na shirazi a shafi na 135 sannan ya zo a tartibul madarik a mujalladi na hudu shafi na 492 da shafi na 497 sannan ya zo a cikin fihirasatu ibnu khair a shafi na 244 sannan ya zo a cikin ainihin wato tarihul islam na shi imamu zahabi a mujalladi na hudu shafi na ɗari wa shafi na saba'in da biyar da kuma wato shafi na biyu sannan ya zo a cikin duwalul islam a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da hamsin da talatin da uku sannan kuma da littafin al'ibar a mujalladi na uku shafi na arba'in da uku da shafi na arba'in da hudu sannan da littafin yunin tawarik a mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari biyu da arba'in da biyar da kuma mir'atul jinan shafi na ɗari da arba'in ɗari hudu da arba'in da ɗaya mujalladi na biyu da kuma addibajin Maza a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da talatin da shafi na ɗari hudu da ashirin da bakwai da kuma annujumar zahira shafi na ɗari biyu mujalladi na hudu da kuma shazaratun zahab a mujalladi na uku shafi na ɗari da talatin da ainihin wato ɗa da kuma littafin hidayatul arifina a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da arba'in da takwas sannan da shafi na ɗari hudu da arba'in da bakwai da kuma shadaratun nur mujalladi na ɗaya shafi na tasa'in da shida da kuma tasmilus sulaha wal a'yan لمعالم الإيمان لابن نادي أشافي نتري أكد shida. wannan tarjama da kula da aka yi da tarjaman shi wannan babban malami a cikin wa'annan littattafan yana nuna maka girmansa da matsayinsa a duniyar karatu shi yasa malamai suka kula da tarjamarsa tarihinsa ba zai ainihin wato bushe ba al'imam abu zaid al'irawa ne ya karfi ilimi daga muhammad bin masaru al sannan da kuma wani malami da ake ce masa al-astar sannan wa hajja Fasami sami'a abi sa'id bin al-arabi ya tafi aikin hajji ya ji ya saurari ilimi daga abi sa'id wanda aka fi sanansa da ibn al-arabi sannan da muhammad bin al-fat sannan da kuma al-hasan bin nasr as-susi sannan wadaris bin isma'il wa ghairihi wannan kaɗan daga cikin malaman da al'imam abu zai da alƙirawa ne karatu a gurinsu kusan wannan shine tarihin magabata ba wani magabaci da za a kawo maka a ce malaminsa kwaya ɗaya ne a gurin shi kawai ya karatu wani ma idan aka tashi tattaro malaman da ya karatu sai ga wani ya yi karatu sama da wajen malami dubu ya karatu a gurin shi amma mu yanzu da zarar mutum ya sauka islamiyya aka ba shi aji ya fara karantarwa yana karantu ya ji aji na amsawa daga nan shi kenan ya zama shekul islam wa immatul ana ya gama karatu sun yi sallama da shi da karatu Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye ko mutum yana ɗalibi ya kama wani malami kwaya ɗin ya rike shi shi kaɗai ya yarda da karatun shi in ba shi ba duk duniya ba wani mai karatu sai wannan malamin Da haka maganar da ya ji daga wannan malamin ita ce magana maganan didda bai ji ta ba daga bakin shi ba magana ba ce ɗalibi in dai neman karatu yake bayan haka buɗe kunnensa yake yi ya zamanto yana sauraron gaskiya wannan yana daga cikin abin da al'imamu ibn hajar al'asqalani ya bambanta da ragowar malamai shi yasa idan kana karatun hadisi kaji an ce ƙalil hafizu an yi shiru? to wannan istilahin bai nufin kowa yana nufin Alhafis hafiz ibn hajar al-asqalani saboda al-imam ibn hajar al-asqalani da ya tashi zai koyi karatu a zamanin shi sai kalli wani malami ne yafi kowane malami sanin fikihu a wannan lokacin sai ya je ya zauna sai ya koyi karatun fikihu a gurin shi sannan sai ya dawo sai kalla a zamanin wani malami ne yafi kowane malami sanin nahau sai ya je ya koyi nahau a gurin shi sannan ya dawo ya kalla ya ga a zamanin wani malami ne ya fi kowane malami kwarewa akan balaga sai je koyi balaga a gure shi sannan ya tsara zuwa ya kalli wani malami ne ya fi kowane malami a wannan lokacin sanin usulul fiƙi sai je koyi usulul fiƙi a gurin shi ya dawo ya kalli wani malami ne ya fi kowane malami sanin sarfu sai ya koyi sarfa a gurin shi ya dawo ya kalli wani malami ne ya fi kowane malami ƙwarewa a gidan adabi sai ya zo ya koya adabi a gurin shi shi yasa da ibnu hajar ya ɗauki wannan usulubin lokacin da ya tashi fitowa a duniyar karatu ya zamanto babu wani mutum da zaka kwatanta shi da shi a wannan lokacin ta yadda in aka ce maka qala al-hafiz aka yi shiru to babu wanda ake nufi shine al-hafiz ibnu hajar al-asqalani saboda jalalarsa da girmarsa a duniyar karatu shi yasa har Allah ya nade ƙasa da wanda ke bayanta bayan da ibnu hajar ya dauki fatahul bari wato littafin al-imam al-bukhari ya masa shari ya sa masa suna fatahul bari har duniya ta tashi babu wani mutum da ya isa ya zo ya dauki bukhari ya masa sharhi sama da yadda ibnu hajar ya babu shi yasa ya samu littafin fatahul bari wato wannan littafin buɗe ne daga gurin Allah subhanahu wata'ala al-imam ibn abi zaid al-qirawani wa sami minhu khalqun kathir mutane da yawa sun koyi ilimi daga gurin shi daga cikin sa akwai al-faqih ibn rahim, ibn al-ajuz as-sabti sannan da kuma al-faqih abdullah ibn galib as-sabti wa'annan manyan malamai ne amma sun koyi karatun gurin wannan bawan Allah wa abdullah ibn al-walid ibn al-as ibn sa'ad al-ansari shi ma ya koyi karatu a gurin al-imam abu zaid al-qirawani sannan wa abubakar ahmad bin abdurrahman al-kaulani al'imam ibn abu zai da alƙirawani ya wallafa littattafai da yawa ya wallafa littafin kitabun nawajir wasu yada wannan littafin da al'imam ibn abu zai da alƙirawani ya wallafa ya kusan kai mujalladi ɗari bolon-bolon irin wannan wanda ya wallafa sun kusan kai guda ɗari littafi ne ya rubuta amma wani bai ma taɓa sanin cewa al'imamu abu zai da al'irawa ne yana da wani littafi ba in ba da tara ba littafi ne ƙwaya ya kusan kai bolan guda ɗari al'imamu abu zai da al'irawa ne ya rubuta sannan ya ɗauki mudawwana ta al'imamu maliku ya yi muktasar ɗinta wato ya istisarin ta ya taƙaito ta na haka suka cewa ala hadin alkitabain almu'awwal fil qudya bil maghrib akan wa'annan littafan nashi guda biyu mudawwana da ya istisarinta da kuma wancan littafin na kitabun nawadir ya zamanto duk wata wadda za a yi a magrib a kansa ake komawa wayannan littattafan nashi guda biyu sannan al'imamu abu zai rilƙira ne littafi na uku da ya wallafa akwai kitabul atabiya alal abuwa sannan yana da littafi a ibtida bi mazhabi maliki wato koyi da mazhabar ainihin wato malikiya da shi al'imam abu zai wani ya rubuta sannan littafi na biyar da ya rubuta wanda shi ne muƙaddimarsa take gabanmu wato kitabun risala wanda al'imam abu zai wani ya rubuta sannan ya rubuta littafin asikatu billahi wata wakulu alallahi sannan al'imam abu zai wani ya rubuta al-ma'arifatu wa tafsir littafi ne ya rubuta ya sa masa wannan sunan al-ma'arifatu wat tafsir sannan ya rubuta da ijazul qur'an wannan shine littafi na takwas da ya rubuta sannan ya rubuta littafi na tara shine an-nahwul an-nahyu anil jidali hani dangane da husuma da jayayya a cikin addini sai da al-imam Abu Zaid al-Qirawani ya rubuta littafi akan shi sannan yana da littafi da ya rubuta ya sa masa suna ar-risalu fi sirrati alal qadariyya wato risala ya rubuta banda wannan risalar da mutane suka sani al-imam Abu Zaid al-Qirawani yana da littafi da ya sa masa suna ar-risalatu fi sirrati alal qadariyya haka littafin da ya rubuta na risala ba wannan kadai bace sannan ya rubuta littafi na ar-risalatu fi tauhid sannan kuma littafi na sha biyu da ya rubuta ya warrafa littafin man harraka inda kira. Na haka al'imamu abu zai da al-irawani wannan kaɗan daga ciki amma ya rubuta littattafai kafin ya koma zuwa ga Allah wanda sun kai guda talatin ko kusan haka ko sama da haka kafin ya koma zuwa ga Allah Na haka risala kaɗai yana da risala guda uku banda wannan risalar da mutane suka sani take yawo a hannunmu yana da ar-risalatu fi radd 'ala al-qadariyya sannan yana da ar-risalatu fi tauhid wayannan risalolin guda uku al-imam Abu Zaid al-Qirawani ya ainihin wato rubuta al-imam Abu Zaid al-Qirawani an fada an tsana a risalatahu al-mashhura wannan risalar da ta shahara wacce ke hannunmu ya rubuta ta ne walahu sab'a ashara sana yana dan shekara 17 ya rubuta wannan littafin na risala kaga wanda zai rubuta wannan littafin yana ɗan shekara goma sha bakwai za ka yi mamaki yaushe ya taso yaushe ya fara karatu kuma da ya yi tsawon rai a duniya wani mataki ya kai na ilimi yanzu wani ba shekara goma sha bakwai ba ko shekara dubu saba'in da bakwai zai ba zai rubuta littafin da sala ba wannan amma al'imam abu zai dal akirawa ne yana da shekara goma sha bakwai ya rubuta wannan littafin da shekara goma sha bakwai ya rubuta wannan littafin ya zo a cikin littafin mu'jamus safar na sadruddin abu tahir as-salafi ahmad bin muhammad bin ahmad bin muhammad bin ibrahim al-asfahani wannan malamin ya rasu hijira 576 yace an shadanil faqih muhammad ko abu muhammad abdullahi bin musa bin isma'il al-garnadi yace ya rera min waqa bil askandariya lil qadi abdul bin ali bin nasr al-baghdadi fi risalati muhammad bin abdullahi bin abi zaid al-qirawani yake cewa risalatu ilmin sagaha al-alamun nahdu qad istama'at fiha al-fara'id wa zuhud yace risalatu ilmin wannan risalar da muke ganin ta risala ce wacce aka yi ta akan ilimi wanda yayi ta sagaha wanda ya ƙirƙire ta al'alamu Shi ne ainihin wato babban malamin nan annahadu wanda yake mai karamci qadista ma'at fihi al-fara'id wa suhu littafin risala ya tattaro al-fara'id abinda yake farallai ne na addini sannan hatta akan abin da ya shafi zuhudu gudun duniya zaka samu akwai a risala a ciki yace usulun da'at bil huda faka annama badat lil uyunin nazirin biha bi rushd yace usul wato akwai usulul dini a cikin wannan littafin na al Abu zai da al-Qirawani wanda adaat bil huda wacce hasken littafin nan ya haskaka faka annama kai ka ce wannan littafin na risala bada lil uyunin na jihar rushd kai ka ce shari'a ta bayyana ga idanun masu neman ce yace laqad amma bani hasada da fadhkiruhu biha khalidun ma hajjahu wa atamara alwafd yace laqad amma baniha sada da fazikiru wato haƙiƙa wanda ya nufin wajen rubuta wannan littafin daidai ɗinsa ya tabbata kuma ambatansa ya dawwama a duniyar ilimi matuƙar mutane na zuwa aikin hajji su je shi umara yadda in dai Allah zai sa a waye gari akwai masu zuwa aikin hajji da umara a duniya ba za a daina ba to haka har duniya ta tashi ambatan al'imamu abu zai da alƙirawa ne a duniyar karatu ba za a dina ba ya ce wa fi ha ilmu diyanati wa zihun wa adabu khairin laisa fi hala halittu ya ce a cikin wannan littafin akwai ilimin addini wanda yake a bayyane wa adabu khairin akwai kuma ladubba na alheri wanda laisa fi hala ha niddu wanda wannan littafin ce ba shi da ainihin wasu tsara yaban da malamai suka yi akan kan imam Abu zai al-Qirawani wa kana Abu Zaid al-Qirawani ya kasance ma a azamatihi fil ilmi tare da girman da yake da shi a wajen ilimi walamali amali da kuma aiki da abin da ya karanta dan ba babban musiba kuma yi karatu amma aiki da shi ya zama matsala shi yasa ake cewa idan kun talata dari fatilka musibatu idan baka sani ba shi ma bala'i ne mai zaman kanki amma wa in kunta tadri fal musibatu azam. in kuma ka sani kuma ka ji aiki da abin da ka karanta to bala'in ya fi girma da haka duk wanda ya karatu abin da ake bukatar sa shine yayi kokari ya hada karatu da aiki ba karatu kadai ba aiki ba da wannan ne malamai suka ce duk ilimin da yake yana da amfani to za ka gane shi ta hanya guda hudu ilimin in bai da amfani za ka gane shi ta hanya guda hudu na farko duk ilimin da yake yana da amfani wanda yana daga cikin azkar ɗin da ake bayan sallar asuba sai Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala idan ilimin yana da amfani shi ka ga zai koyawa mai shi imani da kuma rasan imani ɗaya kenan na biyu zai koya masa taƙawa da kuma rassan taƙawa sannan na uku zai koya masa al'amanatu zai zai mai yana da amana ba zai iya ha'intar Allah da annabi ba kuma al'ummar da Allah ya ɗauke shi ya damƙa ta a hannun shi a matsayin amana ba zai iya su ba sannan zai koya masa asiri gaskiya gaskiyar ce zai ta diyar da kuka ja in ja da shi ba zai iya zuwa gaban mutane ya faɗi magana da kai baka faɗa bai ce ka faɗa sannan ba zai iya ƙirƙirar magana ba Allah bai faɗa ba ko annabi ya ce sun faɗa idan ilimi ba shi da amfani sai ya koya wa mai shi guda abu hudu na farko sai ya koya masa a takabbu girman kai jiji da kai da ƙafafa da nuna isa cewa shi ya yi karatu shi ana gafarta malami sannan na biyu sai ya koya masa alhassadu hassada kullum a duniyar karatu jin kawai yake a ce shi shi ne duk lokacin da wani ya taso yake su ya bayyana a duniya a ce ana jin shi to sai ya bi duk hanyar da zai fi dan ya dan kufar da shi wannan alama ce ta ba a yi dan Allah kuma akwai hassada a ciki duk ilimin da bai da amfani sai ya koyawa mai shi wannan ainihin wato ɗabi'a sannan abu na uku sai ya koya masa alhirsu kwaɗayi kaga a can mutuncin addini a taka addini a taka Allah a taka annabi amma inda yana samun wani abu nashi na bukatar shi ta duniya taka addini da aka wannan ba matsalar shi bane sannan ilimin da bashi da amfani sai ya koyawa mai shi alkazib sai ka same shi makarici ko dai Allah bai faɗi magana ba da annabi dan biyan bukatar wani yazo ya ce ya faɗa ya ce Allah ne ya faɗa kuma annabi ne ya faɗa ko kuma rikici ya haɗa ku da kai da shi amma bai da tsoron Allah da zai iya zuwa ya faɗi haƙiƙanin abin da ya faru tsakanin kai da shi in shi ya rashin gaskiya ya tabbatar da ke to jama'a da Allah ya haƙuri ni ne ne ba daidai ba to in ilimi ba shi da amfani sai ya koyawa mai shi waɗannan abubuwan guda hudu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu shi yasa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada lillahi ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون فقيرا أو غنيا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تؤردوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا فالإمام أبو زيد القيرواني yana daga cikin malaman da Allah subhanahu wata'ala bai jarrabe su da wannan ba wanda suka tara karin karatu kawai ba ilim ba aiki da shi bai daga ciki sannan zabar ne ma'abucin alheri da da'a ne wa isari sannan al'imamu abu zai alƙirawa ne daga cikin halayen shi yakan fifita ɗan uwan shi musulmi akan bukata ta duniya ko da shi yana da ita yana daga cikin abin da muka rasa yanzu wa infaqin ala talaba ga kuma taimaka ma ɗaliban da yafi wajen ya ciyar da su don su wani abu mu kuma yanzu malami ne zai zo kullum ya nuna maka cewa ai daga cikin halin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai kyauta amma shi zaka ga mutanen da yake rayuwa da shi sun shaida cewa marwaci duk abin da ya samu daga shi kadai saiwa sai iyalan shi da ya tattara abu kawai sai gida amma a shaide shi a cewa ne yana da alheri yana da kyau ko yadda rayuwa ta zama idan kana karantar da addini a cikin ɗalibanka za ka ga akwai wanda kake to mugunta ne mutumin da ka ɗara shi a rayuwa kuma kana jiran ya taimake ka taimake shi mara to al'imamu abu sai da alƙirawa ne idan dai malikancin za a yi to wannan yana daga cikin halayen malaman malikiya na gari wanda suka barwa mutane a duniya don a gado a koyi da yana da alheri ga fifita ɗan uwan shi musulmi akan bukata ta duniya wanda wannan asali siffa ce ta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka su matsayin su ya ma wuce na alhubbu ƙaunar juna da suke har sai da aka kai mataki na al'isaru mutum yakan fifita ɗan uwan shi musulmi akan bukata ta duniya ko da yana da bukata da wannan ne Allah subhanahu wata'ala ya yabi mutanen Madina Ansaru yace wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin karatu a majalisi sai ga wani mutum bako yazo yace ya rasulullahi ni matafi ne na shiga wahala ba ni da abincin da zan cika taimake ni annabi ya ce masa jira manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya shiga gida lokacin da an tafi garin madina ba ko sisi don alfukara Allah ya kira su yake musu lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyari talakan da suka hijira daga garin su suka bar makka ba ko sisi suka tafi madina har wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito cikin dare yana yawo kawai sai ya ga abubakar da umar a lokacin da bai yi tsammanin zai gansu ba sai ya ce musu ma a kare da kuma hadihi sa'a me fito da ku daidai wannan lokacin kala sai suka ce aljihu ya rasulallah wallahi yunwa ce ta fito da ku sai manzan Allah ya ce musu na rantsi da rai da Allah wanda rai na ke hannunsa abin da ya fito da ku daga gida ni ma shi ya fito da ni saboda an tafi garin madina ba kofi annabi ya ce mutumin jira ya shiga gida ya laliba ya laliba ba komai ya dawo majalisi ya zauna ya ce wasu sahabbai wa zai karɓi bakuncin bakon manzan Allah wani mutumin madina ansar ya daga hannun shi ya ce ana ya rasulallah ni wannan mutumin ya ɗauki wannan bakon ya tafi da shi gida da ya je ya ce wa matar shiga baƙon manzan Allah kuma baƙon manzan Allah ba zai ji kunya ba ta ce masa babu abin da za a ba yara abin da za a ci a gidan nan sai abincin yara ya ce ki san dabarar da za ki ki sa yaran bacci sannan ki ɗauko abincin idan kika ɗauko abincin ki kamar kina gyara fitila sai ki kashe ni kuma tun da duhu ne sai in ce masa bismillah za mu ci gaba da fira da shi yana tsammanin cin abincin nake har sai ya cinye abincin kuma haka aka da gari ya waye ya dun faro gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa annabi ya kalle shi yace Allah subhanahu wata'ala yayi mamakin abin da kai jiya Allah ya saukar da wayu siruna ala anfusihim suna fifita dan uwansu musulmi akan bukata ta duniya walau kana bihim qasasa koda ko suna da wannan bukatar Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna wanda duk ya hane da ruwa kanshi to wayannan sune masu samun babban rabo mu kuma yau rigimar mu kaso 100 wallahi cikin kaso 90 in ji ana yin ta akan duniya ne wani ya samu ni ban samu ba kawai sai ka ji rikici ya kauri in limanci ne kaga ana rigima a guri to watakila ana dan gurgura wani abu ne a gurin shi yasa wanda yake kan kujeran bai yadda wanda bai karaso bai karaso don kai ya gane me ake gurgura a gurin don haka bini bini sai ka ga rigima ta yi sai ka ga rigima ta kauri maimakon ya zama to a'a in dai babi ne na samun wani abu na duniya in taga maka kafa kai ka samu al'isaru to wannan yana daga cikin halin wato na wannan babban malami al Abu Zaid al-Qirawani qala al-qadi iyad al-imam al-qadi iyad wanda yake da littafin ash-shifa yace hada riyasatu ad-din wa dunya al-imam abu zaid al-qirawani ya tattaro shugabancin duniya da addini wa rahula ilayhi min al-aqtari yace mutane sun yi tafiya daga sasannin duniya an taho wajen al-imam abu zaid al-qirawani neman ilimi wa najba ashabu daliban al-imam abu zaid al-qirawani sai da suka zama zababbin dalibai a duniya duk inda suka shiga ana buga misali da su wajen karatu da kuma ɗabi'a mai kyau wa kasuran na anhu wanda suka karɓi ilimi suka yi yawan gaske gaske a wajen al'imamu abu zaid alƙirawa ne al'imamu alƙadi iya da ya ce wa huwa lazi lakasa mazhaba shi ne mutumin da ya zo ya kalli mazhabar malikiya gabaki Ɗanta ya yi talkisinta ya yi summarizing ɗinta wa mala albilada min tawalifihi sannan talifin da ya yi na ilimi suka cika ainihin wato duniya wanda na daga cikin talifinsa wannan risalar da take gabanmu sannan tafaqqaha bi fuqaha al ƙairawa ya samu fiqh na karatun fiqh a garin ƙairawa. al zahabi haka ya faɗa a cikin siru a'lamin ya ce wa kana rahimahullah Ya ce imam abu zaid al ya kasance Allah yi masa rahama wannan shine abin da ya kamata ya zamanto tsakaninka da kowane malami idan an ambace shi kace Allah ya masa rahama shi kuskure a gidan karatu kowa zai iya yi in dai ba annabi bane in dauko matsala in ce wannan matsalar ba daidai bane saboda dalili kaza da dalili kaza bayan na gama in neman maka rahama da ladabi mai kyau wannan shine abin da ake so amma ba daidai bane dan malami yayi kuskure a babin karatu ka zo wani ma har shaksiyan malamin su ya taɓa a gurin raddi wannan ba daidai ba ne shi yasa matsala ce guda biyu ɗaya sai ta haifar da ɗaya yayin da aka samu wasu ya tatsawar harshen harshensu yana taki wajen wato taɓa wa'annan malaman na fikiri shi yasa su kuma sai aka samu wasu su kuma sai suke jafa'i akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan malaman da kake gani har duniya ta tashi Allah ya naɗe ƙasa da wanda ke bayanta ba za ka kai ɗaya bisa ɗari na abin da suka karanta na karatu ba idan wata matsala ce da kake ganin wani ya kuskure a nan a yayin da ya kuskure a nan watakila yana da matsalolin da cikin ɗari casa'in da wani abu ya yi daidai wanda ko jarrabawa aka zaunar da mutum ana neman maki ɗari ya samu casa'in da wani abu inda kai ba a ba ne ya kamata ka bashi makin yaki to me ya kamata ka yi ya zama to tsakaninka da kowane malami da ya hidima ga wannan addini na musulunci yaya ta abin da ya yi mai kyau abin da ya yi na kuskure ya zama to yayin da kake magana akwai ladabi a cikin maganganun don har duniya ta tashi har ka gama karatu baka isa ka kai shi ba to sai ka faɗa alheri a kansa kuma ka neman masa rahaman Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa al zahabi a zahabi adan yace wa kana rahimahullah al-imam abu zaid al-qirawani ya kasance Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama yace ala tariqati salafi yana kan hanya ta magabata fil usuli wajen usulin di wannan dalilin ne yasa muka ce bari mu ɗauki muƙaddima ta risala ta al'imamu abu zairin alkirawa ne domin dukkan ɓangarorin masu yin addini a nan ƙasar sun yadda da littafin risala ina nufin wato ‘yan isala da ‘yan ɗarika sun yadda da wannan littafi na risala idan na ce dukkan ɓangarorin masu yin addini ina nufin waɗannan ɓangarorin guda biyu domin su aka sani kuma su suka shahara su dama ‘yan shi'a ba maganarsa ake ba wani abu da baka da saɓani da su komai ma kun saɓa da su a ƙur'anin ma suna da ta cewa a annabin ma suna da ta cewa sahabban annabin suna da ta cewa matan annabin suna da ta cewa komai suna da ta cewa a kan shi ya sa ana maganan addini kwata-kwata ma a kawo maganan shi amma ba ta taso ba domin musulmi sun yi nan ne su kuma a sun yi nan wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare la al-kalama al-imam Abu Zar al ya bar duniya bai san ilimin kalam ba ilmin falsafa wanda ya shigo addinin musulunci ya ma addinin musulunci illa wanda shi ake kira ilimin mantiki akwai tauhidin da ba za ma ka gane ban an zo karatu sai ka je ka karanta mantiki a zo a yi asali su magabata sahabbai da wanda suka zo bayansa suna ganin in dai kana da imani aka ce Allah ya ce annabi ya ce ya kamata ka hakura to sai bayan wa'ancan mutanen kirkin sun tafi yan baya da suka biyo baya sai aka zo aka fara laukaniyar a addini sai ka ja aya ka ja hadisi wani ya ce maka ai na kaza na kana kaza Wa lauka na kaza la da an na kaza haka aka zo aka yi ta wannan laukaniyar to mu kuma wannan laukaniyar din ba ruwanmu da su ba ma bukatar sa addini na haka al-Imam Abu Zar ba ruwan shi da ilmul kalam wala ya ta'awwalu kuma abin da ya tabbata na sifofin Allah subhanahu wata'ala bayin tawili kuma zamu al-imam Abu Zaid al ne shi yasa yanzu wasu da suka rasa yadda za su yi da wannan littafi na risala yanzu sun fara ƙaryata cewa wai wannan littafin na risala na al-imam Abu Zaid al ne wai wannan muqaddimar ba tashi bace wai cusa mai akali akwai wanda sun fara wannan da'awar to duk wanda ya ga abu zai bashi matsala abin da yake shine ya ce ƙarya ne dan ya huta dan ƙaryata abu shi ba sai ka je makaranta ba za ka iya duk wanda ya faɗa abu kana da damar ka zauna in ya gama ka ce ƙarya ne mai dalilin kai ce na ce ƙarya ne ko da dalili ko ba dalili tun da na ce ƙarya ne ba shi kenan ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wa qad haddatha anhu bi sirati nabawiyya ta Habibu ibn hisham abdullah ibn al-walid bi sama'ihi min abdullahi bin jafar bin war laqiyahu bi misra wannan malamin abdullahi bin walid ya saurari wato asira ta ibnu hisham daga bakin al-imamu abu zaid al-irawani yana tahzibinta aka karanto ta tun daga farko har ƙarshe ya faɗa abin da yake na daidai ya tabbatar da shi abin da yake ba na daidai ba ne. imam abu zaid al-irawani ya ainihin wato tabbatar da shi al-imam abu zaid al-irawani ya rasu malamai da dama sun masa waƙoƙi na ta'aziyya a lokacin da ya rasu abu ishaq al-habbar ya ce mata ibn Abizai Ministan sha'aban ya rasu a tsakiyar sha'aban a shekara ta ainihin wato sana 60 wa 80 a shekara ta 389 malamai da dama kamar yadda muka faɗa sun yi ainihin wato tarihin al'imam abu zaid alƙirawa ne wannan shi ne ɗan taƙaitaccen tarihinsa kamar yadda na faɗi littattafai wajen guda goma sha biyu da suka yi tarjaman al'imam abu zaid alƙirawa ne wanda yake son tawassu ya yalwata a kan abin da na faɗa akan shi sai ya koma wa'annan littattafan sai ya bincika Allah subhanahu wata'ala ya ji kansa Allah kuma ya yi masa rahama Allah ya sa wannan malami ya ainihin wato yahuda kuma ina ƙara kashedi ina ƙara jan kunne mutane su kiyaye wannan kuma su riƙe idan wani ɗalibi ya taso yanzu yana neman karatu ba daidai ba ne ya dinga sakin bakin shi akan wa'annan malaman manya wanda suka yi ma'addinin hidima kamar yadda na faɗa na ce kuskure a gidan karatu kowa ma zai iya yi kai kanka da kake karatun waye baka garantin cewa ba za ka yi kuskure ba idan kana karatu to tun da kuskure kowa zai iya yi to idan a fahimtar ka wannan matsalar malamin ya kuskure sai ka zo kai bayanin ilimi akan ta tare da girmamawa a kai, don ko ba komai ya fi ka a gidan karatu su kuma wanda suke ma hadisin annabi jafa'i saboda an samu waɗannan samarin masu faɗar maganganun banza akan malaman fikihu to wa'ancan su daina wa hadisin annabi jafa'i su ma wa'annan su daina wa malaman addini jafa'i to idan aka yi haka sai a samu ainihin wato zaman lafiya cikin al'umma kuma na rantse da Allah wanda ya busa min numfashi babu wani mutum da ya isa ya zo ya karatun addini ya kai gidan da zai kai duniya ta saurare shi ta yadda ya yi karatu matuƙar waɗannan littattafan na fito bai koyi su ba kuma ka kawo min malami ƙwaya ɗaya a duniya wanda ya karatu duniya ta yadda da karatun shi wanda bai koyi maza mazhabar shi ba Jin malamin da ka daga zan ce maka wallahi kafin yi takarruji ya fita daga nan zuwa nan sai da ya fara karatun mazhabar shi tukunne sun zawo wada haka wannan yana daga cikin abin da ya sa ba za a dinga mai ilimi kankan ba ba idan ka ɗauke wannan risalar ta al'imamu abu zai da alfira ne ita ce kaɗai yi ta a kan usulubul ilmi dukkan ragowar littattafan wallahi ko profeso za ka kai a larabci baka isa ka ɗauki littafin ka karanta ba sai ka zauna gaban malamin ka karanta yanzu ai ga littafin muktasar nan muktasar khali ai ba gurin kowa yake karanta ba in ka ɗauka kana karanta larabcin za ka gane amma da ka zo ka zauna ka buɗe baki ka fara karatun muktasar wallahi wanda suka san muktasar ɗin za su gane nazari sai ko a gaban malamai ka koya dan akwai abin da bai isa ba wallahi ba za ka gane ba in ba a gaban malamai ka koya ba kuma duk haka littattafan fiqhun nan suke ainihin wato a gurin malamai dan haka ina kira zuwa ga taron samari ɗalibai wanda suke tasowa yanzu na shi'in wanda suke tasowa a gidan karatu akwai abin da babu yadda za a yi ka iya ba da fatawa a kansa kuma ka ce wani abu a kansa a duniyar karatu dole wa'annan littattafan na fikihun malikiya sai ka yi haƙuri ka koyi su tukunna sannan zai zamanto idan ana da ta cewa addini sannan ya zamanto kana da kana da ainihin wato ta cewa Allah subhanahu wata'ala ya shirye da mu sannan dukkan malaman nan a cikin su babu wani annabi da Allah subhanahu wata'ala ya aiko wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shine manzon Allah kamar yadda zamu gani shi ma al-Imam Abu Zaid al-Qirawani ya faɗa to manzon Allah ne ya kamata ya zama to ba aunin da za a dinga auna kowa da shi annabi ya fi karfin a ajiye shi wani malami ne zai zama ma'aunin da za a auna annabi da shi a gane magana shi tare ne ko ba tare ne ba wannan kuma shi ma ya kamata a kauce masa a ainihin wato guje masa Allah subhanahu wata'ala shi da mu wa alaikumus salam to amin amin amin Allah ta'ala ya shirye da mu Allah ta'ala ya shirye da mu shi karatu abin da ka yi shi in ka gane ka gane in baka gane ba baka gane ba Allah ta'ala ya shirye da mu shi sa dama in dai ka buɗe littafi kana karatu in nazari kai wanda suka san littafin za su gane nazari yayi shi sa a nan ƙasar da muna da tsari na karatu kuma har yanzu idan ana so a samar da malamai sai an kawo tsarin wannan kan karatu wanda su Sheikh Usman dan Fodiyo suka tafi suka bar mana to yanzu da yawa daga cikin ɗalibai gudun wannan tsarin suke a gidan abin da ya shafi luga idan ana so a sa ɗalibai su samu luga mai nauyi akwai littafin zuhu da ɗan goma sannan akwai alburda badamasi ɗan ɗarani ishiriniya ashariya wutiriya sannan akwai daliya akwai hamziya akwai ibn duraibi kafin a je kan shu'ara da muƙama wannan shine tsarin da muke da shi na karatun adabi a ƙasar hausa sannan a ciki a ɓangaren fikihu akwai waɗannan littattafan namu na ainihin wasu fikihu sannan da kuma wasu sauran funun wanda suke da alaƙa da ilimi akwai nahawu akwai sarhu akwai usulin fikihi da makamantansu ta yanzu ɗalibi ne zai zai fara karatu sai ka yi shekara biyar ko shida kana karatu a gurin malami shi kuma yana ganin shi abokin kan ran da ya zo sai ya duba sai ya ga wannan littafi kake idan ya ga ai muqamatul hariri kake sai sai to ai shi ma zai iya muqaman nan tunda kai abokin shi ne kana yin muqama shi ma zai iya muqama sai ya je ya siyo muqama sai ya sa kaga tunda bai faro karatun ta kasa ba daga ƙarshe dole guduwa ne ba zai iya yin karatun ba da haka wannan shine bambancin karatun zaure da karatun aji karatun zaure yana samar da malamai ne karatun aji kuma in ka je ka yi ka nemo kwali ka nuna ka shi jaraba in ana neman aiki a ɗauke ka aiki shi kenan amma kar ka taɓa ɗauka cewa don kai furofeso ne ko kai dakta ne addini kowace magana za ka iya a gashi nan mu da muke ɗalibai muke neman karatu mun san suwaye masu karatu mun san wayanda yake yan dabara ne akwai wanda in shekara goma za ka yi kana zuwa gurin shi karatu zai ce maka zai tafiya ne bai da lokaci kuma na rantse da Allah ba tafiya zai yi ba ba zai iya karantar da kai ba ya samu ba wani wanda zai mana wayoyi mana magana a garin nan mun san suwaye masu karatu kuma mun san suwaye dan bige-bige Allah ta'ala ya shirya da ku wannan yana daga ciki to wanda yake akwai littafi a hannunsu muqaddimar risala ta al-Imam Abu Zaid al-Qirawani ita kadai zamu karanta a wannan littafin sannan sai mu nemi wani littafin nan gaba kuma wannan mun yi shi ne dan al'umma ta amfana duk ranar da idan sati ya zaga wuni nake da karatu to da izinin Allah karfe 11 zamu dinga farawa zuwa karfe 12 da rabi sanda liman zai fito sai mu dakatar haka zamu ci gaba da yi har zuwa lokacin da Allah ya ara mana ainihin wato rayuwa malam al-imam Abu Zaid mai ta'alifi yace Allah subhanahu wata'ala ya ji kansa yace babu wani babu yace ainihin wato babu wani babu eh risala ce amma babun da yake magana kan aqida kai za mu karanta yace babu ma tantiqu bihi al-tinatu babun da zai yi magana akan abinda harshe yake yin furci da shi wata a taƙiduhu al'af'idatu sannan zuciyar ɗan adam take ƙudurcewa min wajibi umurud diyanati naga daga cikin al'amuran da suka zama wajibi a cikin addinin musulunci wannan shine abinda al-imamu Abu Zaid al ya buɗe wato muqaddimar da shi ta risala babun farko sai ya fara da aƙila. wannan me yake nuna maka muhimmancin aƙida a addinin musulunci ta yadda sai ta yi kyau ne sannan raguwa abubuwa ke yin kyau tana lalacewa kuma wallahi komai ya lalace na sha faɗa na ce malam mai ahalari ya yi wata magana da mafi yawanci karantawa ake amma ma'anar abin da malam mai ahalari ya faɗa ba a kiyaye ba da ya zo bayan ya yi bismillah da salati akan annabi cewa ya awwalu ma yajibu alal mukallafi sai yake tasihu imani farkon abin da ya wajaba akan mukallaf shine sai ya gyara imani shi ashe wannan dalili ne akan cewa imani yakan lalata sai an mai gyara shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin wanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba sai ya ce ula'ika lahumul amnu wayannan su suke da ainihin wato samun aminci a lahira sannan a duniya su ne yi. da haka suke ba da misali cewa ita aƙidan nan ita ce jarinka ita ce makomarka da tayi kyau idan aka yi lahira komai ya yi kyau tana lalacewa aka tafi lahira komai ya lalace shi yasa duk mutumin da ya rasa aqida mai kyau Allah ya rasa makoma mai kyau kuma Allah subhanahu wata'ala ya tsare mai kiyaye yanzu idan aka dauko wani masani kwararre wanda ya kware a gurin lissafi idan aka tsayar da shi aka rubuta daya sannan aka koma gaban ɗayan aka rubuta zirika guda uku idan aka tambaye shi nawa zai ce ba dubu ba idan aka ƙara wata ziro a gaba ya zama zirika guda hudu nawa kenan ba dubu goma ba idan aka ƙara wani ziron nawa kenan ba dubu ɗari ba idan aka dawo aka share ɗayan sai aka bar zirikan guda biyar aka tambaye shi a matsayin shi ƙwararre wanda ya san lissafi aka ce masa nawa ne me zai ce babu ko zirikan in daga can zuwa nan sun cika nan saboda ba wannan ɗaya ne sun zama aikin banza ba su da wani amfani a babin lissafi to wannan ita ce maganar da malam mai ahalari ya ce awwalin ma ya jibu alal mukallafi tasbihu imani sannan ya kawo maganar sallah da zakka da kaza da kaza yanzu sallar da aka zo yi da azumi da aikin hajji da duk wani abu da ka sani ka kaddara su ne wa'annan zero zero idan an tafi lahira za su yi tasiri ne Allah ya karfe su inda wannan ɗayan shi ne aƙida mai kyau idan aka je lahira ba wannan aƙidar mai kyau ko an zo da wannan zirka zirkan ba su da wani amfani to amma yanzu yana daga cikin abin da kuke samun matsala da shi a kan mutane duk lokacin da ka ɗauko maganar aƙida da ka buɗe littafi za ka karatu sai a ce to ai Allah ya kawo ranar da zai zage mutane watan da za ka yi bayani kan aƙida ta saboda haka yau zagin mutane za ka ainihin wato wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu kuma ya tsare mana imanin da haka idan an ce na ƙaƙa shi ne ya yi furici harshensa ya ainihin wato faɗa abu Allah ta'ala ya faɗa ya ce fa rabbi sama'i wal ardi ina rantsuwa da ubangijin sama da ƙasa innahu la haqqun misla ma annakum tantiquna lalle gaskiya ne kwatan kwatin abin da kuke yin furici da shi shi yasa annabi ya ce Allah ta'ala yace wa warita sulaimanu daud wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqa at an sanar da mu yadda tsuntsaye suke yin furici wa utina min kulli shay'in inna hadha la huwa al-fadl al-mubin sannan Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi sai da ya tsarkake furikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa sannan yace masa wa ma yantiqu anil hawa manzon Allah baya yin furicin da yake furici ne na ainihin wato san zuciya shi yasa duk wanda aka waye gari bai furici mai kyau ya samu matsala da wannan ne duk abin da yake bai iya yin magana to bai tantance a bauta masa ba lokacin da annabi ibrahim ya zo ya kakkarya gumakan da mutanen shi ke bauta ma da suka dawo suka ce lalle kowa ya aikata mana wannan yana daga cikin azzalumai da aka kira annabi ibrahim aka ce kai ne kai haka yace ce bal fa'alahu kabiruhum hada ba ni bane wannan babban ne yana jin haushi kun hada shi da kanana kuna bauta musu da haka ya saskare su don ku ci gaba da bauta masa shi shi kaɗai amma fa saluhum in kanu yanti in dai suna magana ku tambaye su zasu su faɗi yadda aka sun manuki su ala ru'usin kowa sai sun ku yadda kanshi yace laqad alimta ma haula yantiquna ai ka san cewa waɗannan ba sa magana don ba wawanci da dabbanci da dolanci ba ya zaka je kana bauta ma abin da zai ma iya magana ai ba zai taba yiwa ba shi yasa a wani gurin yace musu malakum la tantiqun yace ma goma kan me yasa ba ku yin magana to shi yasa wannan furicin da dan adam yake yi wallahi ba bakinka ba duk wata gaba da ke ka idan aka tafi lahira Allah subhanahu wata'ala zai iya ba ta damar sai ta yi furici akwai mutanen da idan aka zo alkiyama kun san Allah ta'ala ya ce wa kana al-insanu akthara shay'in jadala mutum yana da tsabar musu akwai wanda zai zo gaban Allah in bakin za a bari ya magana zai ce a ina ai shi ba shi ba to a wannan lokacin ne Allah ta'ala zai ce wa qalu lijludihim sai a ce fatar jikinka ta ba da shi da ka idan mutum sa suka tsaya gaban Allah suka yi ta bayanin abin da ya faru sai mutum ya ce jikin jikinsa lima shahidtum alaina dan me za ku zo ku ba da shaida akan magaban Allah dadin nan fa tare da ku aka ji ƙalu za ka ce an taƙa lallahu lazi an taƙa kulle shai. allan da yake ba da dama kowane irin abu ya magana shi ya ba mu damar mai magana ne duk wata gaba da ka sani a jikinka idan allah subhanahu wa ta'ala ya so abinda bai iya yin fulici to akwai ranar da za ka ji yana fulicin da za ka yi mamaki kai kayan yanzu da kake magana waye yake baka damar kai magana Ba ka ganin wani idan ka ga kurma wanda bai iya magana me wanda kake da shi wanda bai da shi ai duk abin da kake da shi ba kunne bane shi ma bai da shi ba baki bane shi ma bai da shi amma me yasa kai kake iya magana shi bai iya saboda wanda yake ba da ikon ayi magana bai ga daman ba shi daman yin kurcin ba shi yasa kai aka yadda kai magana shi ba a yadda ya magana ba wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un sannan haka Allah ya ce wala nukallifu nafsan illa wusa ba wata rai da mu ɗora mata aiki mu ce ta abinda ba za ta iya ba waladaina kitabun yantiqu bil haqqi a wajen mu akwai littafi na aikin bayi wanda zai yi furici da gaskiya kuma ba za mu zalunci kowa ba inda Allah dan haka in aka tsaye da alkiyama Allah zai ce hada kitabuna yantiqu alaikum bil haqq wannan shine littafin mu da muka sa aka rubuta na aikin ku wanda zai yi furici na gaskiya a kanku inna kunna san sai kuma kuntu ta'amalu tunda mun riga mun sa an kwafe duk wani aiki da mutum ya a rayuwarsa ta ainihin wato duniya a wannan lokacin in mutum ya riga ya tabbatar da ga littafin sa na aiki an bashi Na haka Allah madaukakin sarki zai ce hadha yawm la yantiqu to daga wannan ku lokacin kuma za a ba ku dama ku ci gaba da magana ba wala yu'zanu lahum fa ya'tazirun ba za a ba su damar izinin ma maganan baballanta na su kawo uzuri Allah maɗaukacin sarki ya ainihin wato tsare da haka babin da zai yi magana akan abin da harshe yake furtawa to a harshen ka wushi ya ce baki mai yanka wuya kun ga harshe da kuke gani yanzu idan mutum ya zo zai shiga musulunci da me yake amfani ya shigo musulunci da harshe yake faɗin wasu kalmomi kawai sai shigo musulunci to kuma da harshe ne yanzu yanzu nan mutum zai faɗi wata maganar da za ta fitar da shi kuma musulunci da harshe ne za ka faɗi abin da zai ja maka yadda Allah subhanahu wa ta'ala da harshe ne kuma yanzu yanzu nan za ka yi maganar da za ta ja maka wato fushin Allah subhanahu wa ta'ala da wannan harshen akwai mutanen da za su yi magana Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa Ya ce wala in sa'altahum da zaka tambaye za su inna ma kunna naqulu wal ab ai wasa muke Allah ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi yanzu Allah da annabin sa kuke wa izini Allah zai ce la ta'tabiru ba wani uzuri ƙarya ne kada tafartum ba da imani kun kafarta bayan ko kuna da imani harshe domin ya ce a maka sha biyu da minti ashirin da biyar ne dai ka ta to to shi ke saboda haka wannan yana daga ciki don haka mutum ya yi ƙoƙari abinda zai fito daga bakinsa ya dinga zama na alheri mu al'umman musulmi tuntuni manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba mu ƙa'ida ƙa'idar ba mu zauna a kanta ba ne shi yasa ba ma samun zaman lafiya annabi cewa yi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir inda ka yi imani da Allah da ranar lahira to fal yaqul khairan aw ka faɗi alheri in ba alheri za ka faɗa ba ka ja bakinka kai shi Allah ta'ala kuma ya ce walaqad khalaqanal insana mu muka halicci dan adam wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu anan gurin kowa yanzu abin da yake sakawa a ran shi ya kwance ba wanda Allah bai san me kowa yake tattauna ba wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid إذ يتلقى المتلقيان عن wa وعن الشمال قعيد الله يتي ما يلفظ من قوله ba yadda za a yi mutum ya furta wata magana mai kyau ko mara kyau illa da dai ga raƙibun ati face sai ka ga akwai mala'ika makusanci kuma yana halarci a lokacin da yake ainihin wato wannan tun haka idan ka zai yi furici to ya zamanto abin da zai furta ya zama alheri Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu ya sa kuma ainihin wato mu dace sannan yace wa taqiduhu al-afidatu sannan kuma zuciya take ainihin wato kudircewa idan an ce abu al-aqidatu akwai al-aqdul hissi sannan akwai al-aqdul ma'anawi al hissi shine abin da za a kamo da wannan da wannan da wannan ana kallo a kulla wannan shine al'aqdul hissi al'aqdul ma'anawi kuma shine abin da za a ce an kulla amma mutane ba su ga abin da aka kulla ba Allah ta'ala ya ce mana wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa' أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم walakin ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدهن سرا illa an تقولوا قولا معروفا sai ولا wala ta'zimu النكاح kada ku yi himma wajen ƙulla ainihin wato aure na haka kalman al'uƙuda da Allah ya amfani da shi anan yana nufin ƙulla abu amma wani ƙulli wannan ƙulli ne ma'anan ai ana zuwa nan idan an tashi a ce an ɗaura aure kowa ya san ba wani abu aka kamo da wani abu ana gani aka ɗaura amma za a ce an ɗaura aure wannan ɗaura aure ne ma'anawi ba hissi ba sannan Allah madaukakin sarki yace wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fa ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikahi uqdatun nikahi shi ma yana maganan kullu aure kamar yadda yace wa likullin ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wal aqrabun wallazina aqaddat aymanukum fa'atuhum nasibahum inna allaha kana ala kulli shay'in shahida sannan Allah madaukakin sarki yace la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aymana idan kun yi rantsuwa ta lagu Allah ba zai kama ku ba amma abinda kowa ya kudirce a zuciyar shi lokacin da zai rantsuwa akan shi Allah subhanahu wata'ala zai kama shi shi yasa annabi Musa ya ce rabbi shrah sadari. wa yassir li amri wa halil uqdatan min lisani Allah ka kwance da ke harshe na ta yadda yafqahu qawli mutane za su iya fahimtar ainihin wato magana ta shine abinda Allah ya ce mana ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud lalle ku cika ainihin wato alƙawari na kulle-kullen da kuka yi sannan yace mana qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an fil 'uqad da sharrin mata masu tofi a cikin ƙulle kulle da haka idan an ce al'aqidatu shine abin da ka kudirce a zuciya kake bauta ma Allah da shi wanda shakka ba ta bujuro masa in ko shakka tana bujuro ma wannan abin to ba a kiran shi ba a ce masa aqida yanzu ahlus sunna abin da ya sa a zuciyarsa yake bauta ma Allah da shi shine addinin musulunci gaskiya ne abin da ya sa a zuciyarsa yake bauta ma Allah da ita bayan annabi wanda ya fi kowa alheri cikin wannan al'ummar abubakar wannan shine aqida karka ɗauka wani sunan ƙungiyoyin su ne aqidu a'a abinda kowace ƙungiya ta yi bilibin da shi a matsayin abinda za ta bauta ma Allah da shi shine aqidar yanzu dan shi a aqidar shi da shi yake bauta ma Allah ya sa a zuciyar shi bayan annabi mafiya sharrin al'umma su ne sahabban annabi kuma a ciki akwai abubakar akwai umar akwai usman wannan aƙida ne a gurin shi da haka shi kuma ahalin sunna aƙida ne a gurin shi cewa waɗannan mutanen su ne mafiya alheri da haka duk wanda ka ji ce shi ba ruwan shi da kowace aƙida ƙarya yake dole ya zamanto kana da alaƙa da wata aƙida idan a zuciyarka ka yadda abubakar ya fi kowa alheri bayan annabinta to wannan aƙida ce bai kuma yi wa zuciyarka ta zauna a tambaye ka a ce to abubakar ba mutumin kirki ne ka ce kai dai wallahi baka sani ba kai dai kana jin labarin ko dai zuciyar ta yadda mutumin kirki ne ko ta yadda ba ba mutumin kirki bane idan zuciyar yadda ta cewa mutumin kirki ne to wannan ma aƙida ne in zuciyar ta karɓa ciya ba mutumin kirki wannan me wannan ma aƙida ne wanda wannan shi ne ma'anan ainihin wato aƙida shi yasa yake babin da zai magana abinda harshe yake faɗa a baki sannan wata a taƙiduhu al'af'idatu zuciya kuma ta ƙudirce ta sa a zuciya mutum ya bauta ma Allah da shi na al'amuran addini me yasa al-imamu abu sai da ne ya fara da alƙalbu ya fara da zuciya saboda zuciya ita ce mutum kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa in ta gyaru komai ya gyaru tana lalacewa kuma komai ya lalace akwai mutanen da zaka gansu tunda suka zo duniya wani zaka da an ce bai wata ɗaya sai ya rashin lafiya wani bai sati sai ya rashin lafiya amma tun da zuciyarsu lafiya lau take wa'annan ba marasa lafiya ba ne na hakika akwai mutanen da za su zo duniya za ka ga a tarihin unguwannin in kana bincika yaushewa ne ya taɓa ciwo za a ce ma ba a sani ba tun da ake ba a taɓa ganin ya rashin lafiya ya kwanta ba amma tun da zuciyar ta lalace tana da matsala to wannan shine hakikanin mara lafiya a duniya shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya dinga faɗan alƙalbu a zuciya ya dinga faɗan kuma alfu'adu a zuciya Allah ta'ala ya kira ta alƙalbu a gurare da dama kuma ya kira ta ya ce mata alfu'adu a gurare da dama me yasa aka kira zuciya ɗan adam aka ce mata alƙalbu saboda yawan taƙallubinta yanzu nan za ka ga mutum akan aikin alheri ya juya ko ba kan aikin shari wa ma sun miyal ƙalbu illa min taqallubi ba komai yasa aka kira zuciya aka ce mata qalbu ba saboda yawan jujjuyawa da take wannan yana daga cikin ra'ayi yusrifu yusrifu bil insani atwar ra'ayi kuma yakan juya da dan adam lokaci bayan ainihin wato lokaci Allah madaukakin sarki ya kira ainihin wato al da haka ya hada a wata ayar guda ɗaya yace wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra sai mun juyar da zuciyarsu da ganinsu kamar yadda suka yin imani a farkon lokaci akwai mutumin da yanzu ana wa'azi cewa abu kaza ba kyau ya yadda ba kyau amma yana da target a bari sai ya kai lokaci kaza tukunna sannan zai dawo to daga wannan bari sai an kai lokaci kaza tukunna zan dawo wannan zai sa ko an kai lokaci kaza yana ji yana gani ba zai iya dawo ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye lokacin da Allah madaukakin sarki ya halitta ɗan adam ya faɗi wasu gabobi guda uku da ya sa masa a ciki malam abu Zaid al-Firawani ya faɗi guda biyu a Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah shi ya fito da ku daga cikin cikin iyayenku la ta'lamuna shay'an babu wanda yazo duniya ya san wani abu sai ya ce waja'ala lakum as-sam'a Allah ya sanya muku a samu ci walbasaru sannan Allah ya ba ku gani sannan walaf'ida Allah ya ba ku zuciya don ku yi tunani da ita da as da albasaru, da alfu'adu Allah sai ce la'allakum tashkuruna dan ku yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala ya ba ku wannan mutanen adawa da Allah madaukakin sarki ya halakar da su bayan ya faɗa abin da ya faru da gare ma annabin da suka yi da Allah madaukakin sarki ya turo cikin abin da suka yi masa na izgiri suka ce ya zo da azabar da yake ganin za a zo da ita in dai da gaske ne Allah ne ya aiko shi an kin imanin ana nan zaune kawai sai suka ga an hada hadari suka ce hada aridun mumdirna wannan hadarin za a yi mana ruwa ne Allah ya ce bal huwa ajaltum bi abinda kuka ce idan an isa a kawo na azaba shine za a kawo kuma wani abu ne za a kawo shine rihun iska ce kawai za a turo fiha azabun ali a cikinta akwai azaba mai raɗaɗi Allah ya ce tudammir kulla shai'in bi amri rabbiha da ta zo kowane abu lalatawa take da izinin ubangijin ta fa asbahu la yura illa hamka zalika najzi al-qawmal mujrim sai Allah ya dawo kan mutanen makka sai ya ce musu walaqad makkannahum ma in makkannakum fihi wa'annan mutanen da kuke gani min ba ku ci gaban da mu ba su ba ba kana ganin yanzu duniya ta ci gaba ba an zo zamanin technology to wannan duniyar da kake gani ta yi ci gaban da a baya har duniya ta tashi yanzu ba za a irin shi ka yawo a kasashen duniya akwai gine-ginen da za ka gani an tabbatar wannan al'umma ta yanzu ba za ta irin wannan gine-ginen ba Allah ya ce to mun ba su ci gaban da kuma mu ba ku ba waje alna lahum sam'a mun ba su ji jinsu ba irin naku bane wal absar mun ba mun ba su gani ganin su ba irin naku bane wal afida mun ba su zuciya ta a zauna a yi tunani a kero abubuwa ba irin taku zuciyar ba amma Allah yake fa ma agana anhum sam'u wala absaruhum wala afidatuhum min shay da ganin da zuciyar da jin bai musu amfanin komai ba a yaushe idkanu yajhaduna bi ayatillah lokacin da suka yi musu da ayoyin Allah Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa ba abinda wannan zuciyar da tunanin ya ainihin wato ya musu Allah madaukakin sarki ya tsare shi yasa zamu da Allah yana ce mana wala taqafu ma laysa laka bihi ilmu zai ce inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula duk abinda baka da ilimi karka je ka bibiya abu domin abinda ka gani da abin da ka ji da abin da zuciyarka ta kudirce a kan shi ka mutu idan ka je gaban Allah ka tsaya Allah subhanahu ta'ala sai ya tsayar da kai ya maka ainihin wato tambaya akan waɗannan ainihin wato abubuwa da haka zuciya tana da muhimmanci shi yasa da Allah ya tashi zai saukar da alqur'ani sai ya ce wa annabi wa qur'anan faraqnahu ko wa qala kafaru laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida Allah ya ce kadhalika linusabbita bihi fuadaka mun saukar da qur'ani ne dan mu natsar da zuciyarka wa nattarnahu tartila shi yasa daga cikin abin da ya faɗa akan shi sai ya ce masa ma kazabal fuad mara duk abin da ya shafi Allah wanda zuciyar annabi ta gani bata taba ta shi ba wanda yake nuna mana ita alqalbu ita ce mahallun nazarin rab inda Allah yake kallo yanzu da aka tare a masallacin nan ba ruwan Allah waye mai kuɗi waye mara kuɗi waye kyakkyawa waye mummuna waye gajere waye dogo waye fari waye baki na ruwan Allah da wannan yanzu abin da yake determine wanda Allah zai mu kowa hukunci akan shi zaman mu a masallacin nan kan zuciyarka da lalacewar zuciyarka idan zuciyar ta yi kyau to kai na kusa da Allah ne koda ko kafi kowa muni a duniya in zuciyar ta lalace to kai nisa da Allah Allah bai da alaka da kai koda ko duk mutanen duniya sun taru sun ittifaki akan ka cewa kafi kowa ainihin wato kyau a wannan duniya ta Allah subhanahu wata'ala shi yasa zamu ga a wasu guraren da Allah madaukakin sarki ya faɗa yace sun masawwa sannan muka daidaita dan adam wa nafaka min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara amma sai ce kalilan mun ba ku ji da gani da zuciya dan ku yi tunani amma Allah ya ce ne daga cikin mutane suke yin tunani Allah subhanahu wata'ala ka shirya da mu ka kuma ainihin wato tsare mu haka Allah maɗaukacin sarki yace kalilan ma tashkurun kaɗan ne ƙwarar gaskiyan gaske suke yin ainihin wato tunani tuna haka wannan gaba ta alfu'adu zuciya tana da matuƙar muhimmanci mutane su kula da ita domin duk yanzu wasu matsaloli da muke fama da su ba dalilin da ya sa suke faruwa suna da alaƙa da lalacewar zuciyar mutane Ɗan uwanka musulmi ne zai baka labarin ya samu wani ci gaba da ya baka labari ko sai ka ji wani abu ya zo nan ya tsaya ma eh me kawo haka lalacewar zuciya ne lalacewar zuciyar mutane ya jefa su zuwa ga hanyar asirce-asirce da tsafe-tsafe lalacewar zuciya ne Allah ka ji kan malam Aliyu na mangida yake cewa zuciya in ta makance ganin ida bai fa'ida ba in dai zuciya ta riga ta lalace to ganin ida bai fa'ida ba shi ya yasa zaka ga wajen makanta a nan duniya akwai makawarin, akwai makaɗin akwai makafi makaɗib mutumin da Allah ya jarrabe shi da makanta ya dawo ina za ka da safa bara da yamma bara da marabbuka bara madinuka bara mannabiyuka bara an koya masa ishirina a baiti din da zai je a duna bai da aikin yi sai bara wannan shine makaɗib makafiri kuma wanda Allah ya jarrabe shi da ciwon makanta kuma ga gashi arne bai ma shigo musulunci ba makaware kuwa wanda Allah ya ɗauke ganin amma ya ba shi basira ba irin ta mutane ba wanda wa'annan suna nan da yawa irin su shabbin ba ga shi Allah ya ɗauke ganin amma matsala ta isnadin hadisi in ta rikici a kutubu sita sai an zo an yanzu muftil am na ƙasar saudiya ai bai gani makaho ne ai amma kun tabbatar ya fi da yawa kuma daga cikin masu ganya to wannan shine makawarai Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin da haka lokaci ya yi za mu tsaya a nan in wani darasin ya dawo kafin darasin da izinin Allah za mu sanar da mutane ta hanyar da ya kamata mu sanar da su eh, eh an tsaya dama ai farko muka tsaya mun ja layi na farko ne don haka wannan kasar a ci gaba da yin addu'a Allah ka zaunar da ita lafiya duk wanda za su zamanto matsala ga kasar nan ba za ta zauna lafiya ba Allah ka yi mana maganin muna roƙon Allah subhanahu wata'ala halin da ake ciki Allah ka kawo wa mutane sauki muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya zaunar da ƙasar nan ta mu lafiya don sarkin sunayensa abin da yafi karfin mu wanda ba za mu iya ba Allah ka iya mana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya kawo damuna mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ka tausaya mana Allah ka kawo mana sauki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته